أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بارك مدونا سيفي أتى الحميس يوم عشاء شخص ووسن سفر جرر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شيطان جديد الأريف إذا أربعين الله wanda kuma ya dige da sha bakwai ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya kamar yadda aka saba kowane mako irin wannan muna haɗuwa da ku a wannan masallaci mai albarka domin darussan mu na waɗannan littattafai guda biyu littafin al'amana da kuma littafin haƙƙin zaujai kuma muna farawa da littafin al'amana da yake makon da ya wuce ina tsammanin kamar mun ara ne, zan iya tuna ina ne aka tsaya ba a cikin littafin na sha nawa na sha ɗaya na malam na bayani akan tabi'a sakila inda yi bayani kan girman wannan amana da Allah madaukakin sarki ya daura mahalittunsa kama daga rana da wata da taurari da sauran duwatsu na halittu baki daya wanda malam ya buga misali damtashe akan abin da ya shafi wata a rana za mu tashi shafi na goma sha ɗaya daga tsakiya malam ya ce wa hazal kamaru wannan wata da kuke kallo shi kuma wa hadhihi an-nujum da waɗannan taurari wal kawakib da taurarin annajim tauraro guda ɗaya annujum taurari kawakib duk taurari ma'ana su wa hadhihi ar-riyah iska as-sahab da ainihin wato girgije ko abinda ake ce Gajimare. waɗannan abubuwa yake kallon su wa hadal hawa'u da iska da muke shaƙa wa hadal ma da ruwa da muke ji yana zubowa daga sama wanda ya taru a cikin teku ko rafuka wa hadhihi aljibal da waɗannan duwatsu da muke kallo wa hadhihi alwihad dukkan waɗannan ababe manya manya da muke iya gani da wanda ma ba ma gani wasu muna jin labari wasu ba su jin labarin su ba wala yace kulluha gaba ɗayan su kulluha dukkanin su tamjili sha'aniha suna tafiya ne kan abin da ya shafe su kowa gaban kansa yake yi bi izni rabbiha amma da izinin ubangijin su wa ta'rifu bari'aha dukkanin su sun san wani ne ya halicce su sai yi fara ƙarfi halittar su Kuma ta sani ƙasa ta sani duwatsu sun sani teku sun sani duk abin da ke cikin su ma sun sani kifaye da ke cikin ruwa sun sani domin akwai wanda ya halicce su suna nan a cikin cikin rayuwa annabi yunus alaihi salam kamar da kuka sani yayin da kifi ya haɗiye shi dai kasar ruwa da shi cikin teku da daddare wato ga duhun dare ga duhun teku ga kuma duhun cikin kifi shi ne Allah ya bamu labari ya ce wa zannu da iz zahaba mudhaba fa zanna allan naqdir alaihi fa nada fi mati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin wannan tasbihin da yi ba lokacin da ya shiga kasan kasan teku da kifin yayi da shi Nabi yace fa sadi ayunuka tasbihal haka. sai annabi Yunus ya ji tasbihin da ƙasa rairayin da ke ƙasin teku yake yi ma Allah subhanahu ta'ala. wannan lokacin ne ya tuna shi ma ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin saboda ka yan uwa masu albarka dukkan wani abu da kuka gani a bayan ƙasa yana tasbihi tare da gode ma Allah ma'ana yana bautan Allah ina fata an fahimta saboda haka malam yake cewa sun san wanda ya halicce su wa taqba'u li mashi'atihi bila juhdin minha suna kankan da kai da miƙa wuya ga mashi'arsa wato abin da yake so da Allah ya so kuma ta tsage ce ta tsage in ya so ga jimaran nan ya tafi haka zai tafi kuma haka Allah ke so ba tare da su sun wahala ba dole kawai sai abin da Allah ke so ba jayayya wala kaddin ba tare da sun yi wahala ba kan shi ne abin da ake wahala a ji a kawo ɗan abin yana yin kan kan tashi da sassafe ina so in yi bacci ban yi baccin ba kan tafi kasuwa neman abinci zan zo ina jin yunwa ban ma san ina jin yunwa ba saboda fafutuka kawai so nake in samu kai lokacin da na dawo tukunna gidan cikin a ashe ban ci abinci ba ashe ban yi kaza ba kai komo da muke yi wajen nema na halal mai zuwa kasuwa ya tafi mai zuwa gona ya tafi gona mai zuwa wurin aiki ya tafi wurin aiki da wannan kaddi ina fata ana fahimta sai wahala a cikinsa sannan wala muhawala ba tare da muhawala ba ya ce laƙar ashirat min amanati tabi'a wallahi waɗannan halittu gaba ɗayansu sun tsorafi su girman amanar da aka ɗaura wanda Allah ya kawo ta wa amanatul iradati wa amanatul a azzatiyya amana ta manufa da amana sun sani wanda yake na zaki wa amana muhawala muhawalatul khassa da amana wacce take ta muhawala ce eh amma waye ya gigancin dauka shi ne dan adam Allah ya ce wa amala hal insan shi dan adam kawai sai ya dauka shi zai iya shi ba shi da matsala shi ba shi da damuwa shi komai mai sauki ne a wurin sa. haka ne ba haka bane Allah ya faɗa abin yace innahu kana zaluman jahula saboda shi ne yawan zalunci ne kuma jahili ne yanzu waɗannan halittun kenan sun san adam hankali da tunani yadda suka gane girman wannan al'amari har suka kuma su cuci wannan amana da aka ɗaura musu amma dan adam shi kuwa a tunaninsa ƙwarewa ne bai san cewa zai ƙware ba ba ilimi bane ba wayewa bane a ce wannan amana ya ɗauke ta قال الإنسان الذي يعرف الله بإدراكه وشعوره da إن يسأل الله ta hanyar idraki mana idraki shine ya iya ganin wasu abubuwa da Allah ta'ala din ya halitta wa shu'urihi yana kuma ji a jikinsa cewa ya samu lafiya ya warke ya ƙara samun natsuwa wannan shu'ur ne shalalle akwai wanda ya halicce ni da kalli jikinsa ya ba haka yake ba kabobinsa da suna dan jariri kamar yadda yake yana jema ya zama har ya zama babban mutum da ba suka wannan abubuwa ne wanda dan adam yake iya kallo yake ji zamun cewa lallai akwai Allah subhanahu wa ta'ala wa ya hatadi ila namusihi bi tadabburihi wa basarihi yana kuma shiryuwa zuwa ga namus din Allah ta hanyar tadabburin sa shi da zai yi dan adam ya gane Allah nan fa da yayi kaza shi yayi kaza wani kawai zai kalli jirgin sama ne ya ce in ba Allah ba wa zai iya sa wannan jirgi mutsa da yi tunani domin Allah tabaraka wa ta'ala ya rike tsuntsu ya tsaya ba tare da wani wanda ya gashi ba awalam yarau ila tsairi musakharatin fi jawi sama'i ma yumsikuhunna illa Allah inna fi zalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun yace hakika Allah shine Allah wannan jirgin ya dauki mutane ya dauki kayan su ya dauki kowa da jama'a sa babu ko shakka wanda yi wannan shi ne ya cancanta abauta mu abu da hankali kenan ya tunani shi ya gane ina fata ana fahimta da kalli rana ta tsaya inda take ce wanda ya tsere ta aka ba tare da faɗo ta zubirgo ba hakika wannan ya cancanta abauta masa da kalli dan adam da kansa a lokacin da mutum ya samu ciwo a jikinsa na karaya Allah ya kyauta za ku ga cewa ya shiga cikin damuwa bayan nan wanda zai masa aiki a cikin damuwa ina fata muna fahimta me yasa haka saboda an samu khalal a tattare da shi ne khalal inda aka samu matsala daga cikin halittar da Allah shi ya yi ba tare da ya sha wahala ba tun ɗan ɗana cikin mahaifa Allah ya halicci gaɓoɓin jikinsa da nama ya fito lafiya lau wannan naman da wannan tsofaffin da kuma bayan mutum ya zama mutum shine aka samu matsala wani wuri sai ya kalle ko sai ya kage to ya shiga cikin damuwa kenan kuma haka bane a cikin shi Allah da ya wancan ba a samu matsala ba ya san cewa bauta masa ko bai ci bauta masa ba har ma idan aka dace da kwararren likitan da ya aiki aka yi nasara sai kuna ce ai likita kwararre ne masha Allah ya san aikin shi yana dacewa kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ba da ya mota ya mata inji ya ku ga ya ce mata ga abin da yake bukata ko motar nan take bukata a sa mata kafin ke tafi da za a samu akasin abin da ce din nan a hakika za a samu matsala motar nan tana bukatar lupit. wato lupit, object kenan tana son foil abin ake ce man fetur a zuba mata kafin ta tafiya to kai yanzu saboda kare ka da tawakkali ki ki ce kai liki kai kai bature ai lokacin na ne na ga akwai shi a cikin kunun fadi akwai shi a jikin kunun kanwa akwai shi a zoɓa rodo kuma ruwa ne shi ma wancan ruwa ne saboda ka kai mai kunun zaki zo ka zuba a cikin tankin mota mutanen za ta bi Engine oil kamfanin amasco ko mobil ko wani wane ne da jako duk huta da maiko ne akwai man gyaɗa ko haka bane man gyaɗa kuma muna da controller kuma muna da man gyaɗan kuli sai kauri ma ya fi kanshi za ka a ci za a cikin injin din mota ta fata kuna fahimta kun ga ai duk ba za a yi yanzu kun gane cewa tsari na halitta wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi na ɗan adam to wannan kaɗai ya isa ya ba mu dama ya natsar da mai hankali cewa Allah shi cancanci abauta masa ba da an hada shi da wannan to mai hankali yana idrakin wannan ba ya amalu wufan namu shi ma yana bin tsari li muhawalatihi wa zuhudihi ta hanyar kokarinsa da dajewarsa shi da Allah sannan wa yuqi'u Allah bi iradatihi wa hamlihi li nafsihi yana yi ma Allah da'a biyayya a bisa san shi da duk wacce ta zo masallacin nan ibada ta zo yi ba wanda aka je aka tuna mata bindiga aka ce sai ka ko wuka sai kika ba ki zo dan Allah na son zama haka dan shine sai kika ina ma Allah ta hanyar ne irada din sai kika so da ki zuwa ko wanda zai zo tana ki a gida a ce dan ne ki zo ba babu wanda zai miki wannan ina fata muna fahimta Allah ala wata'ala ne ya ainihin sanya su kasance ɗaya daga cikin waɗanda suke aikata abubuwan da Allah Ta tabaraka wa ta'ala ke so ina fata muna fahimta bayan nan malam ya ci gaba da cewa wa muqawamatin sharafati dan adam yana fada da karkatar da yake kamar yaya ke muqawama Ya ki zo a kira sallah baki sallah ba su bayan minti goma minti goma sha biyar awa ɗaya da barin lokacin sallah ya wuce shi jan haushi ya aka yi na cikin sallah ta wuce ni ya aka yi ban samu karatun qur'ani ba ya aka yi ban yi kaza bayan ya aka yi ban zo makaranta ba an yi karatu bana ko ba ga bane gobe sai ki ƙara daji ba an ji masu yi kuskure kina jin haushin kuskuren da kike yi kin san ke ma baki daidai ba an gane wannan ko kina muhawala wajen fada da ainihin wato karkace-karkace da ake samu wani zazzafihi wa mujahadati muyulihi kina yakar ainihin wato karkatuwar wa shahawati da sha'awar ki a matsayin ki na dan adam kina son ki huta kina so ki ji daɗi? amma duk da haka zaki tashi a san da talla, sallah tun da an ci sallah ki sallah ba a kan lokaci ba ko ba haka bane a haka haka zaki kai kina so ba kina so haka da dadi ba dadi kina ga kina ainihin wato takura ma kai wa huwa fi kulli khutwatin min hadhihi al murid daga cikin kowane kutuwa da ɗan adam yake yi murid ne wato yana da ainihin wato yana da abin da yake so sannan mudrik yana da ganewa sannan ya taru tsabiƙahu shi ke zaɓen makansa hanya wa huwa arifun ila aina yu'addi bihi hadha al kuma ya fi kowa sanin wata hanyar nan da ya hanyar nan da zaba ina za ta kai shi dan adam haka yake yanzu a cikin wannan masallaci da muke ke kin fi kowa sanin abin da a kan shi na ki na alaƙar ki tsakanin ki da ubangijin ki wallahi kin fi kowa sanin ina za ta kai ki za ta kai ki mutane su za ta a aljanna wallahi kin fi kowa sanin kawai ke kika zaɓen magani idan kin fi hanyar da Allah din yake so kin ce alhamdulillah Allah ya karɓa mana kan hanya dan kuwa aka san haka ne kin san cewa ba a kan bilin ba daga nan abin da za su yi maza maza su gyara ainihin wato dawo ka hanyar daidai kuma su yi gitari, domin su yi hanyar da su dace su ba ina fata muna fahimta saboda ka dan adam mudrik kenan wato mai ganewa amfanin hankali da tunani da aka sama ɗan adam a tattare da shi kenan don ya zama cewa yana iya amfani duk abin da Allah madaukakin sarki ya bashi hanyar da ta dace malam yace innaha al-amanatu baqi kace amana wacce take katuwa amana ce babba حملها هذا المخلوق الصغير الحجر wadda ga ta katuwa ce amanar amma wannan halittar mai ɗan ƙaramin jiki ɗin nan wanda ke da girma gaba ɗaya shi ne wake cikin girman amanar waye wannan wanda ya karɓi halitta ɗan adam ake nufi ta fata ana fahimta alƙalilul kuwa a shi bai da ƙarfi yanzu kamar wannan masallacin ne fa sai kiyashi ya ce zai ɗauki wannan masallacin ya fi gani haka fa amanar take wallahi haka kwatance yake abu ne mai girman ƙarfi ƙaramin abu sai shi zai ɗauka abda'iful haul wanda yake da raunin tsini da dabara ba shi da dabara zai yi al-mahdud al-umr wanda yake da iyakar shekaru wato Allah ya iyakance shekarun ɗan adam ya ce su tuna ausa ba'una sai wani ma kafin su tuna ausa ba'unan yaro wani minti ɗaya ce a duniya wani ma zai fito duniyan ne ba ma rai kawai shi a rabansa na duniya kawai ya fito duniyan ne a kalla kala sai kuma dama ga su da rai wata kwana biyu za ta yi wata kwana uku wata shekara ɗaya wata shekara biyu wata shekara goma wata shekara ashirin hamsin sittin ina fata ana fahimta lokaci na yi kuma shi kenan sai mutum ya tsaye kun ga ma'adudul umur an iyakance masa shekarun da zai yi الذي تراوشه الشهوات والنزعات والميول الأطماع wanda abai bai tana fincikarsa na sha'awoyi yana da sha'awa wanda kanta matsala ce sai ka yi faɗa da ita sha'awar ka fi ƙarfinta zama sha'awar ka ta yi zama daidai da yadda Allah ke so ka yi sha'awa ko kin yi sha'awar abu ne mai kyau ko ko sha'awa ne mara kyau wannan za'at sannan akwai fizge-fizge na matsalolin rayuwa suna iya fuskantar ki za ki shiga cikin matsalar da za ki kallon abin da kika ɗauka yanzu buƙatar ki ta biya ta fata an fahimci wannan ki shiga cikin talauci ba ki da shi kin shiga ɗakin wance ga kuɗi ga shi nan in kika ɗauka wallahi ba taɓa sanin kika ɗauka ba to shin ki saka kuɗi da kuka ke bashi ne na za'at ne ba za ki ga wani abu ya biyo ta ya gitta ta hannunki ki taba ko kai in taba na za'at ne ko ba ka bane ki samu kanki ki ce sai mutum wanda babu kowa sai Allah na ukun ku in ba shi kaina ne mu yi zina ko ko a shi kenan in sai ba wanda ya sani na za'at ne ta fata ana fahimta irin wa'annan abubuwan suna nan a tare da karkadan wal muyul cikin karkatuwa wani lokaci ya karkata hanyar daidai wani lokaci ya karkata hanyar tsaka wal atma sannan yana da kwaɗi yana da kwaɗi dan adam yana da buri ni ma wallahi so nake in hau mota mai numfashi so nake in gida gida da ina so in aure mata ina so in a ce duk garin mu na fi kowa kwali ko ba ka bane so nake a ce ni ne komai akwai dan adam ne dan adam ba ki raba shi da wannan burin وإنها لخاطرة ولا مخاطرة أن يأخذ على عاتقه هذه التهئة الثقيلة عليك والله كتني ما كرم هذا بني أتي ونن تأخذ الأم أربعين wanda ke da komi ba shi da girma bai da ƙarfi ba shi da wayo ba shi da tsini tare da wannan bukatun mutum yake da shi ya tashi ya ɗaukan kansa wannan nauyi a wuyansa ya ce ɗauka ba ƙaramin adadi ba ne wannan ومن ثم daga lokacin ne ma da yace zai daukan Allah yace kana zaluman sai zama azzalimi ya zalunci kansa ya fata ana fahimta ya zalunci kanshi zalum sannan kuma li nafsihi dangane da kansa jahulan bai ma san kansa ba balantana ya gane ainihin fa zan iya daukan wannan amana dan adam yake kukan ce duk wanda ya ce zai haɗu ya gatari a kasan masa kodan ko ba ka bane idan kuka sakan masa kotan sai ku ga taya zai haɗe gatar idan ku ga yana ƙwallon gatarin nan ƙal yana haɗe ya suma ba tare da wani wahala ba yana cin abinsa surutu ba naku bane ce kuma ya aka yake cikin karfe eh ko ba ka wani yanzu kan adam ba shi kanta abin da ke gaban shi ba kana zaluman li nafsi ya zalunci kanta da hulan li kuma ya jahilci iya ƙarfinsa ina fata ana fahimta ke ce kina da ƙarfin da za ki ɗauki buhu ɗaya na siliki me ya naki saboda ki nuna kina da ƙarfi ki ci a sami ki buhu biyar in kika balle a wurin waye balle kansa sai kika balle kai. haka ne kuma ka wani haka rayuwa take ki ji a buhu ɗayan ki ina fata ana fahimta malam yace hada bil qiyasi ila baqamati ma zijja li nafsihi la hamdihi wannan fa idan kiyasin girma ne da irin abin da ya saka kansa a ciki na cewa zai dauka amma hina yanhadu bi tabi'ati amma yayin da zai tashi da wannan nauyi na amana wa hina yasilu ila al-ma'rifati al-wasilati ila bari'ihi yayin da zai kai zuwa ga sanin hanya wacce za ta kai shi zuwa ga mahaliccinta wal ihtida'u al mubashir namusihi da kuma shiriwa kai tsaye zuwa ga abin Allah din ke so wa ta'atil kamila li iradati rabbih da kuma cikakken ɗa'a ga manufar ubangiji al ma'rifatu wal ihtida wacce take sananniya da kuma shiriwa wa ta'a da yin ta'a allati tasilu fi bi'atiha wacce take kai ga mutum a dabi'arta وفي آثارها لكم تأثير لذات باير كان تشي إلى مثل ما وصلت إليه من سهولة za ta kai shi zuwa ga abin da zai kai na sauki da yusuf da ainihin wato sauki da suhula da yusuf duk ma'anar su ɗaya ne sauki ne gane wannan ku wa kamalin fi samawati wal ardi wal jibal sannan da kamala cikin sammai da kai duwatsu al khalaiq allati tu'rafu mubashara waɗanda yake akwai halittun da ake iya sanin su kai tsaye wa tuqi'u mubashara kuma suna yin da'a kai tsaye wala tahulu bainaha wa bain bari'iha ba kuma ta hana ko ba a hana tsakanin da tsakanin halittar su ba abin da ke shiga tsakanin su da halittun mahaliccin su wa namusihi wa iradatihi da manufar shi Allah din wajen halittar su ne bai shiga tsakanin alhawa'il hawa'il jam'i ne na ha'il wato labulai ko shamaki ko katanga ko badala ko kan da garki ba abin da ke shiga tsakanin su da halittar Allah da shi Allah din sai wala taqudu biha المسبقات عن إنقاذ والطاعة والأداء babu ainihin wato zama wato matsaloli a kan hanya a lokacin da kike ibada a zage a cikin kika tsananin addini kullun niqabi kullun safa kullun hijabi kullun makaranta kullun islamiya eh ina da islamiya na za ki islamiya daga ina ki wa'azi ko ba gaba kina jin haushi ne a wannan abin da kike ji an faɗa miki maganganu marasa daɗi ba sa hana ki cigaba da abin da kike shine abin da yake nufi wannan ibara ta sanar wala taqudu biha al-musabbat al-inqiyadi wa qa'a wannan musabbatat din matsalolin da ke fuskanta wata rana kina so ki zo makaranta ba ki da kuɗi ba kuɗin makaranta ba kuɗin mota ba kuɗin ta ba kuɗin kaza ba kuɗin kaza yaya za ki yi nan abubuwan ba sa hana ki ki fasa dan gobe kin samu ba za ki ci aikin da kwacin da ya wuce ban zo ba amma wuce ne saboda in zauna kawai kalma in taɓa kai na lokaci to nan abubuwa ba sa hana ki akan daliwa zuwa ga da'a da gabatar da haƙoƙin da Allah ta'ala ya daura a kanki shine yasilu al-insanu ila hadhihi daraja yayin da ɗan ya kai wannan matsayin babu wani abu da zai hana shi yin abin da Allah ta'ala ke so yake wa huwa wa'in mudrik yana sane yana ganewa murid yana da manufa to fa innahu yasilu haqqan ila maqamin karim wannan zai ba shi dama a hakika ya kai matsayi wanda yake mai daraja wa makan bayyana al-khalqi wa makan bayna al-khalqi bayna khalqi Allah farid sannan zai zamanto ya kai wani matsayi shi ɗin a kasantanin halittun Allah shi ɗaya ne mana irinsa ba su da yawa ina fata muna fahimta innaha al-qiraratu wal idrak wal muhawalat wa hamlu at shine manufa shine ganewa da kokari wajen daukan amana da Allah ya daura malam yace hiya hiya liza su hadhihi insan wallahi wannan shine liza ta wannan dan adam a duk da dan adam yana da addini kafa yana bibiyan umarninsa yana nisantar hannunsa wallahi wannan shi dan adam ne hankali da tunani Wala kafirin min khalqillahi a cikin da yawa daga cikin halittun Allah wa hiya hiya manaqut taklim kuma irin wannan abu shi ne abinda aka jingina karamci a tare da shi allazi a'lahu Allahu fil mala'il a'la wanda Allah ya shelantar can sama wato cikin tawaga mafi daukaka wa huwa yasjudu al mala'ikatu li adam kuma shine wa huwa yasjudu al mala'ikatu li adam shine ma ya sanya Allah ta'ala wato ya sa mala'iku su sujjada ga annabi adam wa alanahu fi qur'anin ya kuma sanar da haka cikin qur'anin za wa huwa yaqulu yana cewa wa laqad karramna bani adam kika mun karrama ɗan adam bal ya'rafu al insan ne ilmihi inda Allah Ɗan adam yana buƙatar ya san abin da ya sanya Allah ya karrama shi an gane wannan ko wal yamhad bil amanati allati ikhtara ya kashi wajen zartarwa da aikata amanar da ya zaba da kansa shi da kansa idan Allah ya ce wa hamala hal insan ba kan ce wai hamaltu hal insan ba shi da karam din da kansa da maka shi yake wallati uridat ala samawati wal ard amanar da aka bujiro wa samai da kasai da ita wal jibal duwatsu baina an yahmilna hasika warashi da wannan amana ba shi min minha suka guju wasu ɗauki wannan amana saboda girmanta saboda nauyinta Allah ta'ala ya tsare wannan karatu ya yi larabci mai yawa na san gane yawan kaɗan ne ko ba ma gane ba ka tabbata Allah ya mana jagora inda a ce dukan mu muna jin larabci ya fi sauƙi fitar da abu wanda za ku gane da larabci to ya fi wanda za a tsaya ana ta muku bayani da hausa domin bayanin hausa kawai ma'ana ake kawo ku amma hakikanin ma'anar ta kalmar larabci sai shi da larabci ita ce ta shi da ake kalmar da ake nufi shi da dama na faɗa mana tun farkon fara littafin cewa kusan shi malam nufi ne kuma ya yi amfani da kalmomin larabci masu tsauri tsauri sai dai mu kusan da ma'anar jirgi da fahimtar mu mu gane Allah madauki sarki mana jagora a ci gaba ko a tsaya <laughs> na'am alwane eh mana ne abin da aka dingina mana da shi ne ba wato ɗan adam ya san mana shi ne dalili ko sababi idan na karrama shi menene ya na dogara da shi da ya sa na karrama shi shine mana na dogara da ƙoƙarin ki ne da zuwan ki makaranta da hankali ka karrama shi Allah ya karrama ɗan adam ne saboda mene manatsin dalilin da yasa Allah ya karrama ɗan adam saboda ilimi ne ko ba haka bane an tambaye annabi adam an tambaye mala'iku mala'iku ba su iya bada amsa ba annabi adam ya bada amsa Allah ya fifita shi akan kowa gaba da ina fata an fahimta nan sai aka karrama shi aka ce ma mala'iku su masa sujjada an fahimta to mana shi ainihin wato dalili ko sabon wannan kina karanta sai fiqh akan ce akwai tahqiqul manaf da tankihul manaf da sauran waɗannan manaf manaf kaza ilimi ne na zaman kai a cikin mutum Allah ya mana jagora ta littafin mu na biyu mun ban san abin da ya same shi ba haka kawai na ganshi ya yi a kunne yake haka ya makale kuma ya ƙi sako ya iya kunni amma kan fatar kuma ya kamata ya tashi ci gaba da aiki biyu ba san ke faru ba ya dai je kawai wurin saboda kwana biyu bai amfani da shi ba ne ba ne ba dan ya jima an fota ba mai amfani da wannan abin da ina ci wallahu musta'an to ina littafi ne gashi mun sai ba turka da a Wani tafi na biyu wanda ke shine a haƙƙun zaujain ko idan ba manta ba muna nan a haƙƙoƙin mata a san miji an ga wajen? مالها يجد من حق الزوجة على زوجها لا رجل كم حق مجي أكم حق ماتا في أكم مجلسة حق ماتا أكم مجلسة أن يكون معها على أحسن كلك يجب كيف هذا ماتر أبي سامه في تتاوان أبيئة لما أبيئة لما تصف تتاوان أبيئة تتاوان مؤاملة وأن يكون خيره laha zahira ya zamanto cewa alkhairinsa shi mijin dangane da matarsa ya zama a fili yake a fili alkhairansa dangane da matarsa a fili yake ba a ɓoye ba wa in haka ne ya ce inna ba a rija alan ya ce lallai wasu daga cikin maza min ahsanin nasi akhlaqan fil aswaq suna daga cikin mafiya kyawawan ɗabi'u a kasuwanni kan mu'amala da jama'a a waje a cikin kasuwa suna da kyawun ɗabi'u ɗabi'unsu masu kyau har da na sayarwa ومن أحسن الناس أخلاقا مع الأصدقاء suna daga cikin masu kyawun ɗabi'u tare da abokanansu min ahsanin nasi akhlaqan ma'an nasi jami'an na daga cikin mafiya kyawun ɗabi'u tare da mutane a waje wajen mu'amala khayruhu ko kuma khayruhu zahira alkhairin su a fili yake Allah yake cewa amma in kaji da ke kaɗa ka iga da kala ta hutu na akaran sarkina amma da zarar ya ci gidansa wato wani zaki ne mahaukacin zaki zaki ne kawai wanda yake rikitacce la yura minhu khairun ba a cikin alkhairi tare da shi inna ma huwa Gabubun mutum ne mai yawan fushi ghadub shigatun mubalaga ne yana da yawan fushi sannan shakum da yawan zagi sosai a ya yi zagi to dai ba za a shakkun yawan zagi sannan la yasma'u lahu sautun hasan duk da za a ji sautin su ba za a ji sauti mai kyau ba mummunan sauti ake ji wala tasma'u minhu masu tayyiba ba za a taɓa jin magana mai daɗi ba daga gare shi والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنتم محمد صلى الله عليه وسلم ينسوا أكمل imanan. A cikin mummunai. wanda ya fi kowane mumini cikar imani wanda imaninsa ya fi cika hatta a cikin mummunai annabi ya ce hunkulu khuluqan wanda ya fi kyawun dabi'u da ni da ku mummunai ne wanne ne ya fi a cikin mutu annabi ya ce wanda ya fi kyawun dabi'u a cikin mummunan ina fata muna fahimta domin kyawawan dabi'u na daga cikin hanyoyin da suke shigar da mutum aljanna da wuri an fahimta shortcut ne na shiga aljanna an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata hanya ce ta fi saurin kai mutum aljanna annabi sai ce taqwallahi wa husnul khuluq faran Allah da me kyawawan dabi'u ina fata muna fahimta ashe kenan kun ga kyawun dabi'u wani abu ne wanda ake bukata na da shi a matsayina na musulmi mumini ake bukatar ci da shi a matsayin shi musulma mumina ake bukatar kowa ya fuskantu da wannan siffa amma sai annabi ya ƙara da cewa khiyarukum khiyarukum li ahlihi ku a cikin ku su ne ku a wurin iyalansu wanda suke kyautata ma iyalansu wanda suke faranta wa iyalansu to su ne zaɓaɓɓu malam ya ce laisal khairu fika ya abdullah wallahi ya kai bawan Allah babu alkhairi a tare da shi an tara fika musa'adatan da asbiqai kan wai aga kana taimakon abokananka kana agaza musu kana ba su gudunmawa ليس الخير فيك باب الخير أتانا يا كي باوان الله أن ترى فيك خيرا للناس أجاء الخير تتكين متاني ما لم يكن فيك خير لأهلك ما تقر باب الخير أتكين يعلنك للبلاد وانا أبن دفتي يعلنك ما تزربوا أكن الخير إنك تتكين متاني أو دي ولا باب الخير ترى لك لا أمثال الخير da wanda yake da shi ko wanda ya cancanci samu bai samu ba ai dan wanda ya kamata ya samu da yake iyalanka ba ko kamar yadda ake cewa malai yake cewa fa in kana fika khairul li ahli dan ya zanto akwai alkhairi a tare da kai na iyalai kana kyautata musu ce wa jama'ata ma'a hada alkhairi lin nas sannan sai ka hada da alkhairin naka da iyalanka suke samu sai zama 'yan waje su ma suna samun wannan alkhairin mana kai a gida akwai alkhairi a waje ma akwai alkhairi malam ya ce fa abshir albishirinsa a wannan lokaci a innaka ala khair kana kan alkhairi ne ya ƙulu mustafa sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wa sallam yana cewa khairukum khairukum li ahlihi mafi alkhairin ku shine wanda ya fi alkhairi ga iyalansa wa ana khairukum li ahli ni ne ku alkhairi ga iyalaina abu wanda ya annabi karamci ina fata an fahimta da iyalansa domin annabi sallallahu alaihi wa sallama matarsa ta yi masa laifi a gaban shi laifin da ta yi masa ta fasa kwanan abokin zamanta amma annabi bai mai da martani ba tashi yayi da kansa ya tsinci kwana kawai ko ba ka ba ya kwashe ya da ya dauko kwano irin wancan ya ce kwano da kwano a biya da kwano da kwano shi kenan abinci kuma za mu ci abinci cikin magana ta yi a ce ke munafuka ce ke kullum da ke ce mutuwa ke ce kika kaza ke ce ne kaza annabi duk da yi wannan ku da wannan khairiyya ce annabi sallallahu alaihi wasallama matan sa biyu za su yi two a gaban shi an gane ko dana Zainabu da kuma dana Aisha Allah ya kara musu yadda Wani Zainab tana ganin tana da wani dama zumunzan Allah saboda akwai dan zumunta tsakanin su kuma sai ta kai kuka mun group biyu ne duk group din suna na Aisha akwai kuma group din su su Zainab da gidan Annabi da na Aisha da Hafsa da an gane wannan ku da su Ummu Sulaim group da wayannan su Juwairiya su ainihin wato a ainihin wato Zainab an gane wannan ku, da su Mariya Wannan duk group din su da yan wayannan yan gurbi sun yi wani abu yan nan gurbin su kuma yan tawaye ne haka haka ake a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabbai sun san irin yadda annabi yake son matarsa na Aisha sai su rika kai kyauta a ranar girkin na Aisha hakan kuma yan wancan gurbin baya musu gani da suka zo suka samu wata a cikin grup su an gane wannan ko suka ce mata idan annabi ya zo jirgin ki gaya masa wani adalci akan na Aisha wa suka samu aka sami ummu sulaim ummu sulaim ranar girkin ta yazo ta ce ta kasa fada ya sake zagewa ta kasa fada aka sake zagewa har dai lokacin da suna damun ta ce ta yi magana ta ce mana adalci akan diyar dan abi haka annabi bai ci komai ba ya shiru ya bar ɗakin da suka ce toya ya ce na faɗa masa amma bai ce komai ba suka ce gobe ki kara kirkin ki ya sake zagewa ta ce wallahi ba zan kara ba in da ya faɗa ko a ah, to ta san waye ne da take aure da saboda ta san miji ta san me ake ce ma me miji me miji ke so ne miji baya so tana da hankalin da za ta kalla ba sai ya furta mata ba saboda ka ta ce ba ta ƙara ba wallahi in da ya shiru akwai matsala a saƙura ba sai aka sake salo ya salon? da na fadima a yana son ta sosai ɗiyarsa ce suka kira ta suka aje a lungu suka karanta mata da yake samu a baban ki ce masa mana adalci a kanta Ya ku gane wannan abin da suke da adalci ba rashin adalci ba inda rashin adalci da Allah bai taɓa yi ba bai yadda da shi ba mutane ne kowa na so yanzu ya kawo kyauta yanzu su mutane na suka san cewa wai wai dole sai kaza ko ma ko kawai su suka neman yaushe ne za su ba annabi kyauta ya ji daɗin su faranta mai rai ko kuma ai so ne Allah ke kuka shi a zuciyar bawa ma wai mutum ne yi da kansa saboda haka rana na ma aka gaya mata sai ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar girkin na na Aisha na aisha ita ce da girki shikenan annabi yana zaune ga mai girki a zaune ana hira ana hiran mata da miji sai ga na aisha diya ta zo Na na fadima suka gaisa yake tafe da ke ta ce matanka ne suka haifo ni suka ce suna so su musu adalci akan nana aisha ta faɗa abin da aka yi mata annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya ɗaya yayi mata kawai nake Fadima kake son abin da nake so nake ina so nake to ki so wannan abin da fara shi ne ya nuna na Aisha ta ta shi ke an gama magana kika tare ta ya duk ji abin da yake ta ce koma ta ce wallahi ban koma ban koma to wannan abin ne ya sa, tana na Zainabu ta hashi shi ta da kawai ya kawai ta fado kawai ta tawo ta tawo nuna na Aisha ce wallahi kaza da kaza na Aisha ba ta ce komai ba tana zaune ta yi duk ko take ji ba ta da karfi ko ko ba ga wani annabi ya kyale ta ita wannan na na zainabu ta faɗa a da ranta ke ta samore ko ba ka bane ce wallahi ma kina mana kaza da kaza wallahi waye mutuwa ya tashi kaza da kaza lokacin da na na zainabu ta kai hannu ba ta kai naushi da na isa ta tashi ita ma za ta wannan a lokacin da alaƙa ya shiga tsakanin su raba. ba fada ina fata a fahimta amma a bar mutum ya faɗa abin da ke zuciyarsa abu ne mai kyau ya amayar da damuwarsa ina fata a fahimta amma daga lokacin da aka mutum zai kamce ke wani abin da ba shi da kyau da lokacin dole kuma sai a hana shi ina fata muna fahimta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nan ba cewa na na zainabu wannan kin san kwace ce kuwa ce wannan fadiyar abubakar ce haka kawai gaya mata wannan fa ita ce diyar abubakar abubakar din nan da wasu ba su da abokin gaba ba shi abubakar diyarsa ce wane ne abubakar idan ki duk ki tarihi ki wane ne abubakar da aka yi samu matsayin da ya samu saboda haka kun da yadda za su sai su duk inda aka ce miki gida ne wannan akwai mata a cikin wannan gida su ce an yi haƙuri sai an kai zuciya duka abin da iyayenmu suke gaya mana ni ki gani ki gani ko ba haka ba magana ce mai kyau ki ji ki ji dinga yin haƙuri nasara maganinta shine haƙuri sirrin cin nasara a rayuwa shine haƙuri idan mutum ya haƙuri wallahi yana tare da nasara dan kike haƙuri kika ga baki ci nasara ba to haƙiƙa kin yi kaɗan ne amma inda kike haƙuri a rayuwa akan abubuwa waɗanda yake ba sai sun kawo ga na rayuwa ne kawai duwa ba ki ɗauka ba komai bane to wallahi sai Allah ta'ala ya kasance tare da ki Allah sai ya tsinci amma daga lokacin da kika ga wannan abu haƙƙin ki ne haƙƙin ki ne mararan ake so a dinga da shi kina da dama ki wa haƙƙin ki shi ma ta hanyar da ta dace da hikima ba da farka ko da harbowa ba abin da nake so in nuna mana a cikin wannan ɗan labari da na bamu annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da alkhairi a gidansa kan kanshi kuma bai ce ai dan mai ce ne ba za ki je ki ta fara ba ai abu ne da yake zuciyarsu kishi mace dole ta ce Allah na san ba tana kishi ba ha ai ko dai yana son ta ba ba ta kishi bane ai ta ba ku labarin ta bi har magabarta ba kishi bane wannan ha ba? so irin wa'annan abubuwa za ku yi ta gani san da ta zo ta sa ita na na Zainabu suka hana annabi shan zuman da yake bata ba kishi ke ba kishi ne dama ta zanta Allah shirya ne malam ya ce min haƙƙin zaujata ala zaujiha a daga cikin haƙƙin miji akan matarsa haƙƙin mata akan mijinta an ya kuna sababan fi wiqayati hamidan dari mijin nata ya zama shi ne sababi shi ne sila wajen kare shi daga wuta ya canje matarsa daga ina daga wuta ya za a yi miji ya kare matarsa daga wuta zan yi tambara fa mai da hankali Alan ya ce bita talimi ha ta hanyar karantar da ita ya karantar da ita wa amri ha bil maru ya umarce ta da kyakkyawan ɗabi'u wa haiha anil munkar ya kuma hana ta daga munanan ayyuka sabura ala zalik kuma yi haƙuri akan haka ita ma ta yi haƙuri akan haka din barakar ce kullum sai na je makaranta shi wallahi yau dai ɗaya kamar in je bikin nan yau dai ɗaya kamar in je sunan nan yi hakuri ta dage da zuwa karatu ina fata an fahimta malam ya ce wa yamna uha min ma yakunu sabban li dukhuli hanna ya hana ta ya hana ta daukawa wanda zai zamanto dalili na shigar tauta kama ta fahimtar nan da hana ta ta fada ga abin da zai zama sababin ta wuta Allah madaukin sarki yana cewa ku kuma wa ahlikum nara ku tsare kanku da iyalanku daga wuta wa kudu hannasu wal hijara wanda makamashin ta mutane ne da ita duwa wa yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala Allah madaukin sarki yana cewa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha umarci iyalanka da yin sallah kuma kai hakuri a kai ita sallah din idan kai haka kana tare da nasara a daidai nan ya kamata in dakata kamar mai dalilai ne zai ɗaukar da mace cikin wuta wanda miji ya kamata ya hana ta ina tambayar ku ha kin yin sallah a kan lokaci da sabon Allah da mai kuma kamar me kamar shirka kamar me rashin rashin da'a rashin biyayya ga miji rashin ha ta jikinta ha rashin haƙuri rubon kamala eh rashin rubon amana wacce irin amana kada shi mijin ya ci amanarta mana ya hana ta haƙƙinta da ke kan shi wata hakan ce bayu gare ta da nemi haƙƙinta wata hanyar da Allah ya hana ta faɗa cikin ta wane ne sababi shi mijin Allah ya mana jagora kan mu dakata a daidai nan Allah ya mu da sun ba sai mu tashi amin haqqin zawjati ala zawjiha an gara an yughara alaiha kuje zama yana kishin matarsa za mu ji maza na kishi ko baka kishi Allah ke muke mu akwai tambayoyi alaikum assalam wa rahmatullah ana ji a saurara eh Allah ya kama da ƙarshen wannan bala'i Allah ya kare dukkan yan uwa da musulmi baki daya wannan musiba Allah ya kawo mana ƙarshen ta wannan mutane da suke wannan abubuwa Allah ya shirye su idan masu shiryuwa ne idan ba masu shiryuwa bane Allah ta'ala ya kashe su da makaman da ke hannunsu Allah ya mana maganin su Allah ya gafarta mata akwai akwai innar malama Fatima Allah ya mata rasuwa kanwar mahaifiyar mahaifinta Allah ya mata gafarta mata ya hafi hukuncinta Allah kuma ya sa su da imani Allah ya kware da gaske ladanin wannan masallaci yana da yana buƙatar addu'a Allah ya ba shi lafiya malama rafa ita ma ba lafiya to Allah ya ba ta lafiya Allah ta'ala ya saka fara a wannan rashin lafiya na'am